Daga birnin Washington a gundumar Columbia, sashen Hausa na GTA Amurka ke magana. Masu mu a duk faɗin duniya, Assalamu alaikum, barkan mu baki ɗaya da wannan safiya ta yau Alhamis. wadda ta yi daidai da biyar ga watan maris shekara ta 2026 inda agogon gundumar columbia ke cewa karfe 12 na tsakar dare kun kama shirye-shiryen namu ne kai tsaye a kan mita 49 ko kilo has 6,170 da mita 31 ko kilo has 9,765 masu gajeren zango kuna iya sauke manhajar gta a play store ko itunes da bibiyar shafukanmu na sada zumunta Facebook, X, TikTok, Instagram har ma da YouTube don samun labarai a lokacin da suke wakana. Tare da Saudat Kabir, Yusuf Aliyu Harande da saura abokan aikin mu ke farin cikin kasancewa da ku. Amma kamun ku ji abin muke tafi da su, bari Saudat ta fara muna da kanin labarai. Yaƙin Isra'ila, Amurka da Iran ya shiga rana ta biyar. zaizayar ƙasa ta hallaka mutane 200 a ƙasar congo matatar mai ta dangote a najeriya ta fitar da takardun kwangilar man jiragen sama kowace irin rawa ƙasashen nahiyar afirka za su taka a yakin gabas ta tsakiya to haka masu ƙasashe masu tasowa galibinsu suna cikin non-aligned movement ne suna cikin kungiyar da 'yan kungiyar 'yan ba mu. Su kuwa malaman kwantiraki na kokawa akan halin da suka tsanci kansu. Babu wanda ya kama wata zobe, kuma alhali muna cikin lokaci wanda yake na azumi duk wanda ce azumi a nan Nijar dai ya san da wata ne na kashin kuɗi kwa. Duk muna tafe da waɗannan har ma da wasu rahotanni. Baya ga haka sai mu kawo muku shirin amfanin ilimi aiki da shi. wanda zan gabatar daga bisani mu kawo muku labaran wasanni a takaice amma duk kamun mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya assalamu alaikum yaƙi tsakanin amurka isra'ila da iran ya shiga kwana na biyar ana ci gaba da musayar wuta a jiya amurka ta nutsar da jirgin ruwan yaƙin iran a wajajen kogin sri lanka Iran kuma na gab da zaɓar wanda zai maye gurbin Ayatollah Ali Khamenei wanda ake sa ran ɗansa Mujtaba ne zai gaje shi. Shugaban ƙasar Amurka da masu bashi shawara sun fara tattaunawa game da rawar da Amurka za ta taka bayan yakin a cewar fadar White House. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi Allah wadai da harin da Isra'ila da Amurka suka kai wa Iran da kuma harin da ita Iran ɗin ta kai na ramuwa a yankunan gabas ta tsakiya, inda ta ce abin ya saba dokokin majalisar. A wani labarin kuma Isra'ila ta gargaɗi mazauna yankunan kudancin Lebanon da su yi gaggawar barin wajen ranar Laraba inda ta umarce su da su koma arewacin kogin Litani. Isra'ila ta kai wa ƙasar Lebanon hari tun bayan da mayakan Hezbollah suka shiga yakin a bayan Iran. Hezbollah ta kai wa Isra'ila hari na jiragen drone da bama-bamai ranar Litinin. A wajen jiragen dakon man fetur na gabas da tsakiya kuma har yanzu suna tsaye waje ɗaya ba damar wucewa ta hanyar mashigin ruwa na hormuz da iran ta rufe aƙalla jiragen ruwa 200 wanda suka haɗa da masu dakon man fetur da iskar gas har ma da kaya suka samu tsaiko sakamakon yakin da ake tafkawa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na gta a birnin washington dc Zaizayar ƙasa da ta auku ranar Talata bayan ruwan sama mai yawa ta yi sanadiyar mutuwar mutane 200 a cibiyar ma'adanin Colton ta Rubaya da ke gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo a cewar ma'aikatar ma'adanai ta ƙasar a jiya Laraba. Wani babban jami'i daga ƙungiyar 'yan tawaye na AFC da M23 ke rike da madafun ikon wurin haƙar ma'adanin ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters a baya cewa mutane biyar zuwa shida ne kawai suka rasu sakamakon zaizayar ƙasar. Cibiyar Tarbaya na samar da wajen kashi goma sha biyar cikin ɗari na ma'adanin coltan a duniya, wanda ake sarrafa shi zuwa ƙarfen tantalum wanda ke iya ɗaukan zafi mai yawa kuma masu ƙera wayoyin tarho da kwamfuta da sassan jiragen sama na amfani da shi sosai. Rubaya ta kasance ƙarƙashin ikon 'yan tawayen ACF da M23 tun shekarar 2024. Wannan ibtila'in da ya faru ya biyo bayan wata ɗaya da wani hatsarin a wajen ya yi sanadiyar rayuwar mutane fiye da 200. Matatar mai ta Dangote a Najeriya ta fitar da takardun kwangila don sayar da man gas da man jirgin sama a cewar wani ɗan kasuwa. Dangote ya ce zai saki gangar mai na jiragen sama tan dubu arba'in da hudu don a yi lodin shi ranar ashirin zuwa ashirin da biyu ga wannan watan sannan kuma zai saki akalla gangar man gas tan dubu arba'in wanda shi kuma za a fara lodin sa ranar goma sha biyar har zuwa ranar talatin ga wannan watan na maris matatar mai ta dangote bata ce komai game da tambayoyin da aka yi mata kan lamarin ba. A gaida Saudat Kabir da cikakkun labaran duniya daga nan sashen Hausa na GTA Amurka ke magana daga birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma bar mu je ga rahotanni. Tun bayan harin farko da Isra'ila ta kaiwa Iran a ranar Asabar da ta gabata, abin ya kazance inda ake ta ci gaba da lugudan wuta, wanda tun a farko Iran ta yi kashedi cewar duk wata ƙasa da ta tallafa wa Amurka ko Isra'ila cikin yakin, to babu shakka za ta ɗanɗana kuɗanta don kuwa Iran ɗin ta kai hare-hare a kan ƙasashen daular larabawa da wasu ƙasashe a yankin Turai. Haka ya sa na tambayi Dr. Huza Ahmed Geso, masaniya harkar tattalin arziki na duniya. Wai shin wace irin rawa ƙasashen nahiyar Afirka za su taka a wannan yakin? ganin tun da aka fara yaƙin man fetur da sauran abubuwan ruhi sun fara hauhawa ai ka san duniya ta kasu kashi-kashi tun sanda ake yakin baka tsakanin bangaren yammacin duniya da gabashin duniya wanda ita ƙasar iran lokacin da ta juyin juyi hali 1979 suka ɗauko shi a matsayin matsayi cewa neither is no west wato ba ruwansu da yammacin duniya da gabashin duniya to haka masu ƙasashe masu tasowa galibinsu suna cikin non-aligned movement ne suna cikin kungiyar da 'yan kungiyar 'yan ba mu to kaga ku tunda suna kungiyar yan ba ruwanmu to kaga ai ba su da bakin faɗa amma suna kuma da ruwan mu a ciki saboda a yanzu din nan an samu sababbin kungiyoyi da haɗaka na kasuwanci irin su BRICS da sauran irin waɗannan kungiyoyi na tattalin arzikin ƙasa wanda ya shafi ƙasashe daban-daban har da masu tasowa wanda kuma idan ka ɗauki yadda ake gudanar da su zaka ka iska cewa ana shawarwari ne na yadda za a bunƙasa tattalin arziki musamman rayuwar mutane da sana'o'insu. To kaga ashe kai tsaye ba ruwansu, amma ta gefe da ruwansu. Za a ga cewar lokacin da aka yi samu wannan hatsaniya a ƙasar Libya an samu kwararar makamai da suka shigo zuwa ƙasa irin Najeriya wanda 'yan ta'addan Boko Haram suke amfani da su da sauran ƙungiyoyi masu tada ƙayar baya. Ana iya cewa wannan yaƙin na gabas ta tsakiya zai iya kawo damammaki na samun makamai a cikin gida Najeriya kuma? Ai wannan yakin da turanci sophisticated war ne ana amfani ne da intercontinental ballistic missiles da kuma supersonic missiles saboda haka waɗannan makamai ba ƙananan makamai ba ne wanda ake ije su ma inda kowa zai iya gani shi yaƙi ne na ci gaban kimiyya da kuma gwada ƙarfi saboda haka za dai ai ta dukiya ne kuma dukiya mai yawa saboda kasancewan kuɗaɗen da ake samar da irin waɗannan makamai kuɗaɗe ne masu yawan gaske sannan kuma yaƙi ne ba wai ana yi ne ga ni ba a ana yaƙi ne, ka turo min ne in tura maka ko kuma in jefa maka ka jefa mun Dr. Yushau, menene abu da kuke ganin cewar zai iya zama mafita musamman ga matsalolin tsaro a cikin gida Najeriya wanda kusa ana iya cewa yaƙi ci yaƙi cinyewa? Shi ne dole ne mu dawo mu kalli shugabanci a ƙasan. mu kuma tsaya duk wanda zai shugabanci ƙasan yarjejeniyar farko shine zai yi ba sani ba sabo ga waɗannan ƙungiyoyi waɗanda suke samar da zaman lafiya wanda aka ƙyale su musamman 'yan ta'adda waɗanda suke ikirarin ko an saba musu ko an musu ba daidai ba wanda ba inda aka yi aka taɓa yin haka a duniya ba kuma inda ake yin haka a duniya sai a Najeriya saboda haka 'yan siyasan kasan da mutanen kasan, akwai zaɓe na zuwa 2027 eh, wanda muke su san cewa in mutum idansa ya buɗe to ya kamata idanmu ya buɗe wajen kawo shugabanni waɗanda za su taimaka mana da zaman lafiya wanda za su samu mana da tsaro kafin su samar da abubuwan da zai motsa tattalin arzikin ƙasan domin ci gaban tattalin arzikin ƙasan da na mutanen ƙasan. Ubangiji Allah ya kawo mafita baki ɗaya. Daga Najeriya sai mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda ƙungiyar malaman makaranta ce ta koka akan halin da gwamnati ta saka malaman kwantiraki na rashin biyan su albashi. Duk kuwa da mawuyacin hali da suka tsinci kansu ba su daina zuwa aiki ba kamar yadda suka ɗauki alkawali, sai dai akwai buƙatar mahukunta su tausaya musu. don ganin sun kyautata rayuwarsu musamman a wannan wata na azumi. Wakilin GTA Ashiru Alhaji Muktari ya yi komuna da ƙarin bayani a wannan rahoton. haɗakar ƙungiyar malaman ta ce tura ta kai bango game da halin da 'yan kwantarage ke ciki musamman ma na rashin biyan su albashi tsawon wata uku duk da ko irin dattakon da suka nuna wa gwamnati haruna umaru shine shugaban ƙungiyar sinasab sannan mai magana da yawon dinamik reshen jihar agadas yau sanin kowa ne akwai yau kan wasu wanda ba su kama wata albashin watan disambar ba ga janvier ya mutu ga fevrier ya mutu janvier da fevrier wannan bari zance kowa ne babu ma wanda ya kama shi babu wanda ya kama watan janvier kuma alhali muna cikin lokaci wanda yake na azumi duk wanda ce azumi a nan nijar dai ya san da dai wata ne na kashin kuɗi kwa to dangance ga haka nan ne wannan kungiyar ta dinamik ta hito da wannan sanarwa ta kan cewa na yake cewa daddaba ne da kwana kwana tar da duk wani wanda abun ya shahwa da a dibi wannan kesun kin da barama idan rahama shi kuwa kulbali abdurrahman shugaban na kungiyar Dinamik a jihar da magaram ya ce gwamnati ta duba halin su domin suna cikin watan azumi watan da ke buƙatar kashe kuɗi. ta san da cewa muna cikin watan ramadana wata na shagali lalle watan ibada ne amma wata ne na shagali kuma na kashe kuɗi da yawa kuma da cewar malamin makaranta a yanzu musamman dan kwantaragi ba wata hanyar samun karko ba shi ba ta hanyar albashi ba ya yi wata uku ba a bashi ba to kenan dinamik duniya ta shaida da cewar matakin da za ta ɗauka ko na yajin aiki ko na kwakwazo kenan gwamnati ita ta shayo ba dinamika ba ce take nema hasmi banci ka ji takamaimai abin da ya sa wannan takarda kuma da cewa su malaman makaranta kowa ya kwana abu shirin shi dan saboda in za a shiga maya sai an shinshina kowa ka shinshina kayan yakin ka so kowa ya san iya shirye a cikin sanarwar da kungiyar ta ce suna mamakin ganin kawai wannan matsala ta shafi malaman makaranta ne a cewar kulbali abdurrahman wai menene yasa wannan abin ga malaman makaranta kaɗai ne yake kasancewa haka nan kuma ya zamanto a da kamar na wasa kamar da wasa wasa ne yanzu abin jijin eh, mai ake ta dan karamin ciwo ya zama babba kenan abu wanda da ana latti kamar na kwana sha biyu sha hudu sai a biya kenan ba a tambaye wata ko guda ba to yanzu abu ya kai a tambaye wata daya a komo a tambaye wata biyu yanzu har ya kai kamar ka ɗauki sauran barkoki na bada kuɗi amma kai ba a kai kuɗi ma ta wani ta zo a biya ka a gishi in dai kana son kuɗin ka sai dai ka shiga ta sai sai mobil a yanzu maganar da nake ma akwai jiya da ta sai mobil ke suna zama suna ta yi da kenan ya zama to sai a bar koyi lakon a zamna nema a hudu kuɗin ne ake yi kenan an yi ɗakwance kwance su ma malamin makaranta ba su koyi lakon ba kun ba ba su kuɗin ba kawo yanzu dai babu wani martani daga gwamnati kan wannan sanarwa amma sau tari gwamnati na nuna batun magance matsalolin malaman na da nasaba da karancin kuɗi da take fuskanta ashiru alhaji mutari gta hausa amurka ke magana daga agadas a jamhuriyar nijar ewa eh, ya ce in ba kai duniyar gaza ta zauno wa ya ce in ba kai ilimi zai wadatu sai da kai ake yi tica uban karatu sarkin nan da bai da mata bai da ɗabare jika shi muke wa bauta rayuwa ta garai take haka mutuwata, ta shi yaban basira in tsara kafiyata ga shi dai ina waka kuma ina karatu waye ce in ba kai duniyar ga za ta sanadin ɗaukakar mutane. To Ubangiji Allah ya samu dace baki ɗaya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na GTA Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Yanzu kuma ga mu na gaba. Amfanin ilimi aiki da shi. Masu mu Assalamu alaikum barkanku da wannan safiya, ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya, Allah ya sa haka Allahumma amin. Idan masu sauraro ba ku manta ba, shirinmu ya leƙa jihar Bauchi ne, inda muke duba irin halin ko in kula da mahukunta suka yi wa fannin ilimi a jihar. A wannan makon za mu ɗaura daga inda muka dasa aya a makon da ya gabata. inda masana ke mika kokensu zuwa ga gwamnatin jiha don ta duba ta ga hanyoyin da za ta bi wajen inganta ilimi a jihar. A yau ma Bala Ɗahiru zai ɗaura daga nan. Allah sa zancen nan da nake yi ni a matsayina na PRO ni a matsayina na wadda na san mulki na san gwamnati a matsayina ne mai rike da sarautar gargajiya to ni na san in dai ya ji wannan koken namu bi iznillahi ta'ala kaura zai taimaka akan wannan abu da karshe kamar da bahaushe ke cewa hannu ɗaya ba ɗaukan jinka a madadin ita ƙungiyar yara kenan kungiyar iyayen yara da malamai a wannan makaranta kenan na his menene ka zai sakonka zuwa ga ainihin shugaban wannan kwaleji kenan ko akwai ta hanyar zai tallafa shi ma abin don a samu biyan bukata. to shugaban wannan kwaleji shi ma yana sa kuma a matakin yanzu shi na yanzu shi sabo ne mata yanzu ma ya fara kama makamar aiki to kaga su malamai kamar yadda na faɗa maka ba za mu ɗora musu nauyi ba wannan mu ne a ra'ayinmu na iyayen yara da muka ga halin da 'ya'yanmu suke ciki sai muka ga cewar bai kamata mu bar gwamnati a haka ba domin ilimi tufayin gwamnati mu nuna mata fa ga matsala fiye da take kuma ta zo ta magance. Eh, za mu duba irin ƙalubale da ilimi take fuskanta a nan jihar bauchi kama daga makaranta ta wato secondary da kuma makaranta ta gaba da secondary me za ka iya cewa tun da wannan harka ta kuce kuma kai ma da ce malami ne ko kuma tsohon malami wanda ka gudanar da koyarwa a makarantu daban-daban to na farko dai in ka duba makarantu tun daga secondary zuwa manyan makarantu gaskiyan Allah akwai matsaloli waɗanda suka daɗe suna samun suke damun wannan ɓangaren amma baya rasa nasaba da rikon tsakanin kashi da makarantu suka samu a jihar bauchi tun daga matakin farko shine na firamare tun da kaga kafin yanzu a bauchi tana ɗaya tana kan gaba a cikin jihohi a najeriya waɗanda yaran su ba su zuwa makaranta duk da dai ana cewa an canja alƙalamin da amma ni har yanzu ban zo na yi karo da shi a hukumance ba a na biyu shine muna da ƙarancin malamai ƙwararru kasan malamai kala biyu ne a makarantu akwai zan iya koyarwa akwai kuma wanda an koyar da shi ya koyar kwararren malami kenan to muna da karancin kwararrun malamai musamman a matakin secondary school kenan sabila da yawanci waɗanda ake ɗaukan su a mutane ne waɗanda sai su kai karatu a ko diploma ko kuma digirin farko waɗanda su ba su tashi a tsangaya na ilimin koyarwa ba hmm. kuma wannan baya rasa nasaba da daɗewa da aka yi ba a ɗaukan ma'aikata a hukumance a jihar bauchi wannan ya shafi ɓangaren ilimi tun daga matakin firamare har zuwa secondary school a sabila da mutane da yawa sun bar aiki da yawa an mutu ka gane ko da yawa kuma girma ya kama su misali so duka wannan ya faru so kaga wannan ma wani matsala ne mai a zaman kansa to matsala wanda kuma yake da alaka da kuma siyasan ilimi akwai siyasa a bangaren ilimi shine zaka samu jihar Bauchi a duk da aka zo za a yi ayyuka na ilimi misali za a ƙara ajujuwa ko a matakin firamare ko sakandare abin da ya kamata a duba a ilimi na gudanarwa na makaranta shine school administration wa'insu makarantu ne suke da yawa ba za a yi la'akari da cewa sai an raba ayyukan ilimi misali cunkoso mm. a ce a ah, tunda akwai mazaɓin sanatoci uku sai araba raba su daidai wa daidai ba wannan ya shafi ingancin ilimi a jihar Bauchi misali yanzu za ka samu a karamar hukumar Bauchi fadar jihar Bauchi ka gane ita ma karamar hukuma ne a cikin ƙananan hukumomi 20 to amma za ka samu duk 'yan ƙananan hukumomi tara suna cikin Badar jiha so sabila da suna aiki eh suna da aiki na kasuwanci ko na buku ko na gwamnati ko na jiha ko na tarayya ko kuma wani dalili ya sa su dawo ban jiha ƴaƴayensu a nan suke karatu to maimakon akwai makarantar da zaka samu akwai ɗalibai ɗari uku a aji a firamare amma yanzu idan ka je wata karamar hukuma mai yiwa a gefen tsakiyar bauchi ko kuma karshen bauchi ta arewa za ka samu kwata-kwata ɗalibai ba su kai sha biyar ba amma sai a ce sai an raba gine-gine kusan daidai wannan ya kashe ilimi a jihar bauchi kuma ya kamata shugabanni A mahukunta su duba kaga wannan matsala ne a matsala ma shine yawanci malaman a matakin firamare da sakandare duk suna guduwa suna zuwa alƙarya ko dai fadar jiha ko kuma hedkwatoci na ƙananan hukumomi so za ka samu yanzu makaranta a fadar jihar bauchi tana da malamai a matakin sakandare kusan yayi kusa in bai yi daidai ba ya yi biyu bisa uku na sauran yankuna da suke a jihar bauchi to kaga wannan shi ma yana shafan ingancin koyarwa na makarantunmu Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin namu ya ƙunsa kenan a wannan sanyin safiyar taku, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin abokin aikin namu Bala Ɗahiru da ya taimaka wajen haɗa shirin sai ni da na jagoranci shirin. Yusuf Aliyu Harande ke cewa a sha ruwa lafiya. Peace salam. da haka muka zo ga fagen labaran wasanni a takaice. mai horar da kungiyar kwallon kafa ta arsenal michael ateta zai kafa wani sabon tarihi a kungiyar kwallon kafa ta arsenal inda a yanzu haka saura wasanni takwas ya rage a gasar premier league na kasar ingila kungiyar kwallon kafa ta arsenal dai ta bada tazarar maki bakwai tsakaninta da mai biye da ita kungiyar kwallon kafa ta manchester city arsenal ta samu wannan nasarar ne bayan da ta doke kungiyar kwallon kafa ta brighton and hove albion da kwallo ɗaya mai ban haushi a wasan mako na talatin inda yanzu yanzu kungiyar take da maki 67 yayin da kungiyar kwallon kafa ta Manchester City take biye da ita da maki 60 a wasan mako na 29 ta yi. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Manchester City ta samu koma baya ne bayan da a gida a jiya suka tashi biyu da biyu tsakaninsu da Nottingham Forest. west ham ta doke kungiyar kwallon kafa ta fulham da kwallo ɗaya mai ban haushi yayin da chelsea ta yi lugudan kwallaye akan kungiyar kwallon kafa ta aston villa da kwallo hudu da ɗaya manchester united ta yi rashin sa'a bayan da ta fafata a wasanni bakwai inda a jiya kungiyar kwallon kafa ta newcastle united ta doke ta da kwallo biyu da ɗaya idan muka leƙa kusan da aka fafata gasar La Liga kungiyar kwallon kafa ta Rival Kare ne ta lallasa Real Obedience da kwallo uku da nema. Har yanzu da muna ƙasar Spanish din inda a jiya aka fafata a gasar Copa del Rey na kasar. Real Sociedad a zagaye na biyu ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta Atlantico Bilbao da kwallo ɗaya mai ban haushi wadda hakan ya bata karfin zuwa wasan ƙarshe na gasar cin kofin kwallon kafa ta Copa del Rey din. inda a yanzu haka ta tabbata cewa kungiyar kwallon kafa ta Real Sociedad za su barje gumi tare da kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid a ranar 17 ga watan Afrilun shekara ta 2026 da muke ciki. sai Bundesliga inda kungiyar kwallon kafa ta bayan Leverkusen ta samu nasara akan Hamburg da kwallo ɗaya mai ban haushi. A can kasar Faransa kuwa an fafata ne a wasan Coupe de France. kungiyar kwallon kafa ta Laurenti dai ta yi waje bayan da kungiyar kwallon kafa ta Nancy ta doke ta da kwallo shida da biyar a bugun daga kai sai mai tsaron gida sai kuma kungiyar kwallon kafa ta Toulouse ita ma ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta Marseille da kwallo hudu da uku a bugun daga kai sai mai tsaron gida dan muka leka wasannin da za a fafata a yau din kuwa akwai wasa guda ɗaya tilo wanda za a fafata a gasar Premier League na ƙasar Ingila wasan zai kasance ne tsakanin kungiyar kwallon kafa ta tottenham da kuma kungiyar kwallon kafa ta crystal palace za mu leƙa kungiyar kwallon kafa ta arsenal ne inda mai horar da kungiyar kwallon kafa ta arsenal michael eteta ya matsa kaimi wajen ganin cewa kungiyar kwallon kafa ta arsenal ta ɗauko matashin ɗan wasa mai suna pio esport daga kungiyar kwallon kafa ta inter milan sai dai kungiyar kwallon kafa ta inter milan ta ce ko kaɗan babu wani batu na sai da ɗan wasan a yanzu haka bala da GTA Hausa Amurka ke magana daga Bauchi a Najeriya. Yanzu kuma sai shirin mu na ƙarshe labaran duniya a takaice. Yaƙi tsakanin Amurka, Isra'ila da Iran ya shiga kwana na biyar ana ci gaba da musayar wuta. A jiya Amurka ta nutsar da jirgin ruwan yaƙin Iran a wajajen kogin Sri Lanka. Iran kuma na gab da zaɓar wanda zai maye gurbin Ayatollah Ali Khamenei wanda ake sa ran ɗansa Mujtaba ne zai gaje shi. Shugaban ƙasar Amurka da masu bashi shawara sun fara tattaunawa game da rawar da Amurka za ta taka bayan yakin a cewar fadar White House. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi Allah wadai da harin da Isra'ila da Amurka suka kai wa Iran da kuma harin da ita Iran ɗin ta kai na ramuwa a yankunan gabas ta tsakiya, inda ta ce abin ya saba dokokin majalisar. Zaizayar ƙasa da ta auku ranar Talata bayan ruwan sama mai yawa ta yi sanadiyar mutuwar mutane 200 a cibiyar ma'adanin Colton ta Rubaya da ke gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo a cewar ma'aikatar ma'adanai ta ƙasar a jiya Laraba. Wani babban jami'i daga ƙungiyar 'yan tawaye na AFC da M23 ke rike da madafin ikon wurin haƙar ma'adanin ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters a baya cewa mutane biyar zuwa shida ne kawai suka rasu sakamakon zaizayar ƙasar. Matatar mai ta Dangote a Najeriya ta fitar da takardun kwangila don sayar da man gas da man jirgin sama a cewar wani ɗan kasuwa. Dangote ya ce zai saki gangar mai na jiragen sama tan dubu don a yi lodin shi ranar 20 zuwa 22 ga wannan watan sannan kuma zai saki akalla gangar man gas tan dubu arba'in. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin namu ya ƙunsa kenan a wannan sanyin safiyar taku. sai kuma can da daddare karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shirye. yanzu a madadin abokin aikin tawa Saudat Kabir da ta karanto muna cikakkun labaran duniya sai Yusuf Mustapha Batsari wanda ya daidaita muna sauti. Ni kuwa da na jagoranci shirin Yusuf Aliyu Harande ke cewa a wani lafiya mutan gundumar Columbia kuwa a yi sahur lafiya. Bis salam.